radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan shawwal na shekara 1443 hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1945 ba mamir da kasashen kawance suka yi wa kasar jamus daga ciki har da babban birnin kasar berlin a ƙarshen yakin duniya na biyu abinda ya kunno kai a tsakaninsu akan irin tsarin da za su kafa a kasar ya jawo tada da jijiyoyin wuya mai tsanani a su har sa kai ga gwabza yaƙi daga lokacin ne kuma sai tare sobet ta yanke shawarar gina katanga wadda ta raba birnin berlin gida biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tsarin gurguzu na tare sobet da kuma jamus ta yamma bisa tsarin hujja na kasashen yammacin turai sai dai kafin faduwar tare sobet an sake haɗe kasashen guda biyu suka sake dunkulewa suka zama dunkulalliyar kasar jamus ta yanzu. masu saurari kuma san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta dubu biyu da takwas girgizar kasa mai karfin gaske da ke da ma'aunin richa bakwai da dugu tara ta wa lardin sichuan na kasar china wani girgizar kasa ta jawo asarar rayuka na mutane kimanin dubu tamanin da bakwai sannan wasu dubu dari uku da tamanin suka samu na raunuka yadda kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu. su da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 kasar bahrain ta balle daga kasar iran ta zama cikakkiyar ƙasa mai yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato daular farisa ta wancan lokaci amma banda musulunci ya shi daular farisa da yaƙi bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa amma cikin karni na bakwai na shekarar hijira kamariya bahrain ta sake komawa karkashin iran sai a lokacin yakin duniya na daya ingila ta mame bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarkin iran din ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya aiko da wakilansa domin su gana da wasu daga cikin shugabannin kabilun larabawa na bahrain inda suka cimma matsaya tsakaninsu da wakilai na majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha na iran kan bayar da dama ga kasar bahrain ta zama mai 'yancin kanta maimakon zama karkashin ikon iran ko ingila kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya da aka cimmawa inda ya fitar da wani kuduri mai lamba 278 wanda yake baiwa kasar bahrain damar zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar goma sha ga mayan shekara ta 1970 aka shailanta kasar bahrain a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta kasar bahrain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 wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17595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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. A Falastinu an yi jana'izar 'yan jaridar nan ta Al da sojin Isra'ila suka bindige a gabar yamma da kotun Jordan. Wata babbar kotun Mali ta buƙaci ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Jean-Yves Le Drian da gurfana gabanta game da wasu zarge-zarge na aikata ba daidai ba. Annobar corona ta bulla a karon farko a Koriya ta Arewa. don zuka cikakkun labaran a palestino yau alhamis ne aka yi jana'izar 'yar jarida nan ta tashar aljazira shirin abu aklai da aka bindige tana tsakar ba da rahoto yayin wani samaman sojojin isra'ila a yankin jenin da ke yamma da gabar gogin jordan an yi jana'izar ce tare da halartar shugaban palestinawa mahmud abbas kisan yar jaridar dai ya janyo tofin alitsi ne daga bangarori daban-daban na duniya musamman a palestino kasancewarta sananniya wajen ba da labarin irin ta'asar da sojin mamaya na isra'ila ke aikatawa a yankin palestino da qatar duk sun bukaci binciken ƙasa da ƙasa kan kisan 'yar jaridar yayin da isra'ila ta bukaci bincike na haɗin gwiwa ministan tsaron isra'ila benny gans ya ce sojojin ƙasar ba su da masaniya game da ainihin yadda aka kashe 'yar jaridar shirin abu akle amma suna bukatar a ba su harsashen na bindiga domin gudanar da bincike tare da halartar kwararru daga palestinu da kuma amurka to har ila yau game da wannan batun babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kiran da a gudanar da bincike mai zaman kansa game da harbe yar jaridar ta kafar yada labaran ta al jazeera shirin abu akle wata sanarwa da ofishin mr guterres ya fitar ta ce ana zargin sojojin isra'ila da harbe abu akle mai shekaru hamsin da 51 a duniya tana tsaka da aiki a garin jenin na yammacin kogin jordan wanda isra'ila ta mamaye kazalika an rikita wani dan jarida na aljazira mai suna ali al-samudi duk da cewa shi da abokiyar aikin nasa suna sanye da hular kwano da rigar kariya mai ɗauke da shaidar cewa su 'yan jarida ne mr guterres ya yi allah wadai da kisa ko kaiwa 'yan jarida farmaki yana mai cewa ko kaɗan bai dace a musguna musu ba yayin da suke aiwatar da ayyukansu ya kuma jaddada buƙatar gudanar da bincike mai zaman kansa domin gano hakikanin dalilin farmawa 'yan jaridar to jama'a ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin Tahiran. wata babbar kotu a birnin bamako na ƙasar mali ta nemi ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean-yves le drian da ya gurfana gabanta game da wata harka da ta shafe shi a wata wasiƙa da ta fitar kotun ta buƙaci musta le drian da ya gurfana gabanta a ranar 20 ga watan yuni mai zuwa a karfe 8 bayanai daga malin sun ci ana zargin jean yves da ɗansa thomas da hannu a aikata ba daidai ba kan dukiyoyin al'umma da kuma wasu laifuka ga kasar mali a shekarar 2015 a nata bangare ƙasar ta faransa ta ce babu wanda ya tuntubi ofishin jakadancin ta a mali kan batun da ta danganta da wata sabuwar tsokana daga malin wata kungiyar mali ce mai suna maliko ta shigar da kara gaban kotun inda take zargin jean yves a lokacin yana ministan tsaron faransa da amfani da mukaminsa wajen tursasawa tsohon shugaban kasar ibrahim bubakar keta baiwa wani kamfanin faransa na breton da ake kira idemia a yau kwangila ta yin fasfon mali maimakon baiwa wani kamfanin kanada kwangilar a sama da shekaru da gano annobar cutar corona a makwabciyarta china korea ta arewa ta sanar da bullar annobar corona a kasar shugaban kasar kim jong-un yayin wani taro kan lamarin ya ba da umarnin kafa matakan gaggawa domin dakile kwayar cutar don aka kafa dokar killace jama'a da karfafa bincike a iyakoki a arewacin babban birnin kasar pyongyang inda aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar nau'in omicron ba2 lamarin dai zai iya kasancewa babban abin damuwa ga kasar wacce bata taba gudanar da rigakafin cutar ta corona ba ga al'ummarta koriya ta arewa dai ta yi watsi da duk wani taimakon da aka yi mata na allurar rigakafin cutar ta corona daga kasashen rasha da china ta ma da majalisar ɗinkin duniya a watan satumban 2021 shugaba kim jong-un ya yi fatali da tallafin rigakafin cutar corona miliyan uku da asusun unicef ya baiwa kasar yana mai cewa za su yaƙi cutar da dabarun su musamman rufe kasar da kwararan matakai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota ta shirye-shirye za kuma mu fara ne da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yadda sa mai kawo tarihi muhimman wurare masu da tarihi da wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu sun amfana kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bar mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da irin ci gaban da iran take samu a bangaren ilimin kimiyya da fasaha inda a baya bayan nan ta kirkiro wata na'ura ta tantance yanayin lafiyar jariri a ranar da aka haife shi hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran ta sanar cewa masana ilimin kimiyya na kasar iran sun samu nasarar kirkiro wata na'ura ta tantance jarirai sabbin haihuwa duk kuwa da matsanancin tahunkuman tattalin arziki da aka gabawa kasar na'urar iem tana iya ganowa da kuma tantance wasu matsaloli a kwayoyin halitta da ke cikin jariri shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya ce iran tana daga cikin manyan kasashe biyar da suka kera wannan na'ura da ke tantance matsaloli da suka shafi jarirai sabbin haihuwa shugaban ya kara da cewa yana jinjinawa masana ilimin kimiyya na kasar iran game da kokarin da suka yi da haɗin gwiwar ɓangaren cibiyar samar da ci gaba da ke jami'ar azad a lardin tsakiya na kasar iran ya ce iran ta samar da oxygen guda 18 tare da ruwa mai kauri a na'urar molekula har ila yau ya ce masu bincike sun yi sarar samar da oxygen guda 18 ta kuma tantance iskar oxygen gwargwadon sakamakon da aka samu na binciken da aka gudanar iran ta kai matakin da take iya samar da na'urar tantance cututtuka da ke jikin jariri an kwace shekara guda ana gudanar da wannan binciken kuma masana masu bincike iraniyawa sun ba da himma da nuna kwazo da kokari da zuba hannun jari wajen samar da irin waɗannan na'urori yadda al'ummar ƙasa za su yi amfani da wannan na'ura domin gano cututtuka da naƙasu ko kuma illa da ke jikin yara jarirai a lokacin haihuwa har ila yau an samar da wannan na'urar ne fiye da bukatun al'ummar kasar iran don haka akwai shirye-shiryen da ake yi na fara yin safarar waɗannan na'urori zuwa wasu ƙasashen ƙetare ya ƙara cewa ƙasashen yamma sun ɗauki matakin nuna ƙiyayya a fili a lokacin da masanan ƙasar iran suke gudanar da ayyukan tace ruwa mai kauri wannan ya sa suka ƙara matsin lamba kan jamhuriyar musulunci ta iran domin su dakatar da ci gaban da take samu ya ce wasu kasashen yamma sun nuna irin wannan halayyar a lokacin da wasu kasashen turai suka kokarin haɓaka ilimin kimiyya da fasaha haka zalika islami ya faɗi cewa muna miya godiya ga jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i game da matsayarsa mai cike da hikima na kare fasahar nukiliya wanda iraniyawa a kullum suke ganin sakamakon wannan matsaya ta jagora a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Neonatal Screening Newborn Screen ya kunshi tantance jarirai sabbin haihuwa a ranar farko da aka haife shi domin gano irin illa da yake ɗauke da shi da kuma irin cututtuka za su iya cutar da ci gaban yanayin girmansa kamar yadda aka saba. Waɗannan cututtukan ba suka bayyana ba a lokacin haihuwar jariri, amma suna yiwuwar haifar da lalacewar jijiya da sauran illoli daban-daban. a jikin yaro da kuma cuta ta zahiri wanda ake iya gani sai dai gano irin waɗannan cututtuka tun da wuri zai ba damar ɗaukar matakan da suka dace don hana yaɗuwar abubuwan da ake gani aka gano a cikin wannan jaririn na tsawon lokaci daga cikin cigaban da iran ta samu akwai kokarin da masana na kasar suka yi na samun bayanai na farko da turan dan adam na nur 2 da iran ta samar duk da irin takunkumin da kashen yamma suka ƙaƙaba mata tauraron dan adam kirar cikin gida da aka kera a nan ƙasar iran mai suna satellite nur 2 wanda dakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar irgc suka kera kuma suka harba to ya fara aiko da bayanai karo na farko na irin hotunan da ya ɗauko an aiko da wasu abubuwa guda biyu inda ya nuna wasu abubuwan da ke mavdesht da ke lardin fas da kuma hormoj da ke lardin bushar wannan babban ci gaba ne sosai ga ƙasar duk da irin takunkumi da aka ƙaƙaba mata na neman karya tattalin arzikinta ministan ya labarai da fasahar sadarwa isa Zaripur ya nakalto cewa ya ga hoton da ke nuna irin nasorin da masana kasar suka samu ya ce era tauraron ɗan adam da aikewa da shi sauran samaniya da kuma yi amfani da shi duk yana hannun masana kasar iran ne ba tare da taimakon wani daga waje ba ya ce iran ta fi sahun ƙasashen duniya da suka mallaki fasahar tauraron ɗan adam ministan ya kara da cewa wannan shine karan farko da tauraron ɗan adam da tauraron ɗan adam ƙirar cikin gida da iran ta yi kuma aka aike da shi sauran samaniya ya aiko da hotuna da ya ɗauka masu kyau sosai idan ana iya tunawa iran ta yi sarar aikiwa tauraron ɗan adam na soji mai suna nur 2 a ranar 8 ga watan maris da ya gabata zuwa sararin samaniya haka zalika shi ma nur 1 an harba shi a sararin samaniya da ya kai nisan kilomita 425 daga ƙasa wanda har yanzu yana cikin sanin samaniya yana gudanar da bincike kan abubuwan da aka tura shi domin lekowa To ma saurare gashi kuma lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki da haka zamu jalin zamu shirin a nan amma a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu labaran amma kafin nan amma din wanda suka taimaka shirin kammala ni ma shin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tcb1 ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗan iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma saki sara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa. to masu saurare a shirin namu ya gato muku shi ba saharabi ne domin jin irin waƙar ta da mana aiso ali lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin to a gaishe ka shi ba sa rabi a cikin wannan waka ta tanadar mana da fatan masu da sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng To da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ci. A Falastinu yau Alhamis ne aka yi jana'izar 'yar jarida nan ta tashar Al Jazeera shirin Abu Akle da aka bindige tana tsaka da bada rahoto yayin wani samaman sojojin Isra'ila a yankin Jenin da ke yamma da gabar gogin Jordan. An yi jana'izar ce tare da halartar shugaban Falastinawa Mahmud Abbas. Kisan 'yar jaridar dai ya janyo tofin alitsi ne daga bangarori daban-daban na duniya musamman a palestino kasancewarta sananniya wajen ba da labarin irin ta'asar da sojin mamaya na isra'ila ke aikatawa a yankin palestino da qatar duk sun bukaci binciken ƙasa da ƙasa kan kisan 'yar jaridar yayin da isra'ila ta bukaci bincike na haɗin gwiwa ministan tsaron isra'ila benny gans ya ce sojojin ƙasar ba su da masaniya game da ainihin yadda aka kashe 'yar jaridar shirin abu akle amma suna buƙatar a ba su harsashen na bindiga domin gudanar da bincike tare da halartar kwararru daga palestinu da kuma amurka to har ila yau game da wannan batun babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kiran da a gudanar da bincike mai zaman kansa game da harbe yar jaridar ta kafar yada labaran ta al shirin abu akle wata sanarwa da ofishin mr guterres ya fitar ta ce ana zargin sojojin isra'ila da harbe abu akle mai shekaru 51 a duniya tana tsaka da aiki a garin jenin na yammacin kogin jordan wanda isra'ila ta mamaye kazalika an rikita wani dan jarida na aljazira mai suna ali al-samudi duk da cewa shi da abokiyar aikin nasa suna sanye da hular kwano da rigar kariya mai dauke da shaidar cewa su 'yan jarida ne to ina ga kuma da haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa ni la vía.